Rayuwata Masu saurare barkanmu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu kabarar ce daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu mahimman batutuwa da shirin ya gudanar a makon da muke ciki. rayuwata. A maudu'i na farko, ranar goma ga watan Maris ita ce ranar alkalai mata ta duniya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar a shekarar 2021. An keɓe ranar ce domin ƙarfafawa mata gwiwa tare da samar da daidaito a dukkanin matakai na shari'a da kuma ganewa gami da jaddada mahimmancin shigar mata a cikin harkokin shari'a don samar da ci gaba mai ɗorewa. Kun ji mu da. Shi um, fagen alƙalanci mata suna shiga sosai. kuma yana cikin ɗaya daga cikin ayyukan da za ka samu ba a tsangwama wa mace mu dai kamar a jihar kaduna taimakon da zamu nema ma ba daga cikin judiciary ba ne ba a'a daga gurin 'yan uwanmu ne abokanan zamanmu wato iyayenmu maza mazajen da muke aure 'ya'yanmu su ne ma yanzu ya kamata su ba mu karfin gwiwa domin mata su ci gaba da yin wannan aikin domin da akwai wata lokaci da na taba zuwa NGI National Judicial Institute kenan sai na ga cewa aka cikin kashi 100 kashi 70 na alkalan da suka zo su mata ne to wannan abun yana da ban sha'awa sosai mai ra'ayi ta farko gare ki mai magana malama ramatu ka daga nan babban birnin yamai an koma gida birnin kantagar hanga keta ba ta masu kira da saurare na ne na kasashen duniya duka bisa karatu da 'ya'ya mata ka yi na alkalanci alkali ko mu ce zuzu ce juju ko alkali mu uwayen ɗiya da kakannin uwaye da kakannin ɗiyan gaskiya mu bar mu mata su yi karatu su ci gaba har a yi amfani da su abinda uwaye ba su barin 'ya'ya su yi karatu sai wanda ya yi karatu shi ma ya san wada karatun shi ke. ne zai barin ɗanɗan shi ya yi karatu mace juju gaskiya taya da amfani mace yan mace ta zama juju ɗiyanmu sun ka zama juju ɗiyanmu ko jikokinmu ko kama mu sun ka zama jujoji yan allah yarda suna kare ma yan uwansu mata da maza hakkinsu. su sunana balaraba mai kemis kinkinau kadunan najeriya ina ma kowa fatan alkhairi to gaskiyan magana akan zaman mata alkalai wala na yi farin ciki sosan gaskiyan gaske saboda ya kamata a ce dama duk abin da namiji yake yi mace na yi saboda dama ni ba wani isasshun alkalai mata to amma yanzu an buɗe kofa kai gaskiya mun Allah godiya muna taya su murna matan da suka yi karatun nan kuma muna roƙon waɗanda ma ba su ba muna masa albashi da su shiga karatun na alƙalanci? saboda komai namiji zai yi mace ma in dai da iliminta za ta iya yin shi da yadda Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Radio Faransa rp hile rayuwa ina yin fatan alheri. To ra'ayina na yau game da mata lauyoyi da an ka samu wannan ci gaba na an ka samu wanda ya kamata don gare mu canda kaga iya mata ba a bari su yi karatu saboda ana ganin mace kamar karatu bai dace da ita ba amma bisa ga yanzu da an ka sami waya kanu ka gani ko ƙauye kattai ko ina kattai kana iske iya mata suna karatu to kaga dalilin wannan aka samu ci gaban. a sami lauyoyi ciki saboda rayuwa ta yanzu rayuwa ba ta yiwuwa babu karatu saboda duk wanda ya karatu dole a sami cigaba kuma cigaba bai yiwuwa babu karatu yanzu da ƙauyen da birni kowa ya gane karatu dai shi na abu na yi don ko baka sami aiki na gwamnati ba kana iya samu ka tsaya da kanka ina muku fatan alheri a suman gata filin cikin jamhuriyar nijar A maudu'i na biyu, shirin rayuwa ta ya kalli batun yadda ɗimbin mata ke fuskantar cin zarafi kusan kowace rana a sassan duniya daban-daban. Sai dai fa cin zarafi a bakin aiki ko kuma lokacin da suka nemi wani mukami ko suke aiki ƙarƙashin wani za a iya kiransa a cin zarafi na daban wanda kai tsaye ke wargaza rayuwarsu. Kun ji mu da Hafsat Jingau wadda ta fuskanci cin zarafi a bakin aiki. ya za a ka ganni da rana tsaka da hankalina da ilimina da mutuncina da 'ya'yana duk da dai a lokacin bani da aure misali wato mutumin nan ya dinga nuna lallai sai ya dinga chat da ni ta whatsapp na kina ba da wannan kofar ya tambaye ni in dinga tura masa hotuna na ban taba turawa ba Allah ya sani a ƙarshe wata rana na shiga ofis din shi na kai mota takarda kawai ya zo ya tare bakin kofar da zan fita sai na tsaya cak sai na ce mishi ranka ya daɗe lafiya sai ya nuna aishi ga abin da yake so a tare da ni Allah ya gani ban bashi dama sai kawai ni dai abin da ya fito baki na kawai sai na ce mishi sai ranar litinin me ra'ayi na gaba muna tare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan rediyon rp To maganar gaskiya cin zarafin mata wani babban al'amari ne wanda yake kuma abin dubawa ne wanda yake gwamnatoci da dama sun yi dokoki a kan shi. To amma gaskiya kusan abin za a iya cewa karuwa ke yi ba don kuma ke kawo karuwa ba karuwar shi ba kuma sai don wani al'akila, kila halin da aka shiga na kuncin rayuwa talauci da sauransu sannan a ɗaya gefe in ka ce cin zarafin mace ni sai in hito da laifin akan su matan duk inda aka ce an ci zarafin mace ko a cikin alkur'ani da Allah ya mana bayani akan abin da ya shafi kamar zina haka za ga kusan sai an ambaci mace kafin ake ambatar namiji saboda ka galiban idan kaga an ci zarafin mace to gaskiya ita take ba da dama sannan kuma wadda ma har ta iya fitowa ta ce an ci zarafinta to mai yiwa a lokacin ita kila ta ba da kanta ba ta ga biyan bukata ba shine sai daga baya ta dawo ta ce an ci zarafinta amma gaskiya maganar cin zarafin mata ni na haɗo da laifin a kansu karan kansu matan dan da zaran suka tsara mutuncin kansu ta hanyar maganganun su da ta hanyar mu'amalar su da ta hanyar tufar da suke sawa to da wuya ka samu a ce wai a ci zarafin su ni wannan shine ra'ayina sunana isa rasta daga nan gurbin ɓaure karamar hukumar jibiya jihar katsina a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Mai Trader daga nan Shawu karamar hukumar Bundan Kudin jihar Jiga. Hakikanin gaskiya matsala ta cin zarafin mata matsala ce ba yar karama ba wacce kuma kusan kullun ƙara samun gurbin zama ke musamman a nan kasar mu Najeriya. To yana da kyau su kungiyoyin mata da kuma kungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama su ƙara tashi a tsaye da irin kokarin da suke mun san suna bakin kokarin su sosai akan wannan al'amari. Ganin cewar abin da ya faru da sanata na tashi to hakikanin gaskiya duk wani mai kishin ƙasa bai ji daɗin wannan al'amari al'amari wanda matan nan ta gudanar da gabatar da korafinta akan wannan shugaban majalisa da ta maimakon a sauke shi a kuma saurare ta a gudanar da bincike sai muka ji labarin cewar ita aka dakatar to hakikanin gaskiya wannan abu kowanne mutum mai kishin kasa abin ba zai masa daɗi ba. mai magana malama ce aka masalla da ke yankuwar mazaunin kasar libya a garin masarata kamar yadda ake cin zarafin mata ko kuma ake cewa mata dole ne sai a samu wata dama a kansu a ba su yancinsu ko kuma a ba su wani babban mukami ya kamata idan mutum zai cin zarafin mace ya duba akwai yar shi akwai eh, matar shi akwai wata yar uwar shi da abin ya kasance ga ɗaya daga ciki yan uwan shi ko ɗiyar shi ko yar uwar shi ko ya shi wai zai ji daɗi ko kowane irin mataki zai ɗauka in ka ci zarafin yar wani kai ma idan aka ci zarafin yanka ba za ka ji daɗi ba. A maudu'i na ƙarshe shirin rayuwa ta ya leƙa jamhuriyar Nijar ne wanda ranar takwas ga watan Maris ke zama ranar mata ta duniya. Mata a maraɗi sun gudanar da bikin sai dai ya sha bamban da sauran bukukuwa domin kuwa sun yi amfani da ranar ta hanyar baje kolin kayan ayyukan hannu da suka sarrafa. Kun ji mu da mun tara hajji a umma darakta a ma'aikatar kula da ci gaban mata da ƙananan yara ta jihar Maraɗi. kun gani da idan ga mata nan masu sarrafawa abubuwa iri-iri na ƙasan gwamna jihar maradi shi da kan shi ya taso ya buɗe wannan taro na wannan sallah don saboda ya kawo musu goyon baya kayan nan da suke sarrafa na hannu ya zamana mu 'yan nijar muna da kishin sayansu malami na gaba gare ka Assalamu alaikum filin rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnas Koganga karar hukumar ke ta shagari Sokoto State Najeriya to dangane da taron da mata suka a Nijar na mata duniya wannan abin ya fi kima kuma ya daidai sai dai kiran mu ga shugabannin kasashe gaba ɗaya mamanin Nijar na ko'ina. su taimaka ma mata dangane da abubuwan da ke gudana irin na taruka da suke yi nasu da wasu al'amuran saboda mata su ne jigo a rayuwar dan adal. Lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin wannan rana. sai kuma wani lokacin idan bai duka ya kai mu a madadin sashen hausa na radio france international arafai da ku masu saurare aisha shehu kabar da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi